Tarihi ta ɗaya Sura goma sha uku Dauda da akwatin alkawari Sai Dauda ya tattauna da kowane ɗaya daga cikin shugabanninsa, shugabannin sojoji na dubu dubu da na ɗari ɗari, sa'an nan ya ce wa dukan taron Isra'ila, In ya yi muku kyau, kuma in nufin Ubangiji Allahnmu ne, bari mu aika da saƙo nesa da kuma ko'ina zuwa ga sauran 'yan ’yan'uwanmu a duk iyakokin Isra'ila, da kuma zuwa ga firistoci da Lawiyawa waɗanda suke tare da su a garuruwansu da makiyayansu, su zo wurinmu, bari mu ɗauko akwatin alkawarin Allahnmu mu kawo wurinmu, gama ba mu neme shi a lokacin mulkin Shawulu ba. Dukan taron jama'a suka yarda su yi haka, domin ya yi daidai ga dukan mutane, saboda haka. Dawuda ya tattara dukan Isra'ilawa daga Kogin Shihor a Masar zuwa Leba Hamat don su kawo akwatin alkawarin Allah daga Kiriyat Yeyarim, Dauda da dukan Isra'ilawa tare da shi suka tafi Ba'ala na Yahuda, Kiriyat Yeyarim, don su haura daga can su kawo akwatin alkawarin Allah Ubangiji, wanda yake zama a tsakanin kirbobi akwatin alkawarin da ake kira da sunan, suka ɗauki akwatin alkawarin Allah daga gidan Abinadab a kan sabon keken shanu Uzza da Ahiyo ne suke lura da shi, Dauda da dukan Isra'ilawa suka yi shagali da dukan ƙarfinsu a gaban Allah tare da waƙoƙi daga rayu, molaye, ganguna, ƙuge da ƙahonni. Sa'ad da suka kai masussukar Kidon, Uzza ya miƙa hannunsa don yă gyara akwatin alkawarin, gama shanun sun yi tuntuɓe, sai fushin Ubangiji ya ƙuna a kan Uzza, ya kuma buge shi domin ya sa hannunsa a kan akwatin alkawarin, sai ya mutu a can a gaban Allah. Ran Dauda ya ɓaci domin Ubangiji ya husata a kan Uzza, kuma har wa yau ana ce da wannan wuri Ferez Uzza. Dauda ya ji tsoron Allah, a wannan rana ya kuma yi tambaya, Yaya zan taɓa kawo akwatin alkawarin Allah gare ni? Don haka bai ɗauki akwatin alkawarin ya kasance tare da shi a birnin Dauda. ba, a maimakon haka ya kai shi gidan Obed Edom mutumin Gat. Akwatin alkawarin Allah ya zauna tare da iyalin Obed Edom a gidansa wata uku, Ubangiji kuwa ya albarkaci gidan Obed Edom da kome da yake da shi.